أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 27 ga watan safar shekara ta 1436 da talatin da shidda hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha tara ga watan sha biyu shekara ta goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu tirmizi allah ya masa rahama idan ba a manta ba kamar muna daidai hadisan ina jin mun karanta hadisin zahdam aljarmi Allah ya masa rahama wanda ya ce kunna inda abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu ka canja wata mana ba akwai wata ba kunna inda abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج kamar mun karanta wannan hadisin ko ya wato na gabansa za mu tashi na zaitun ma mun karanta kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka hadisin falalar man zaitun hadisin muhammad bin bashar قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل رواية الإمام البخاري aisha Allah ƙara mata yadda ta ruwaito cewa annan muhammad sallallahu alaihi sallama yana son alhalwa alhalwa shine kullu ma fihi halawa shine bahaushe yake cewa alewa asalinta hal, halawa ne kalma ce ta larabci ana cewa halawa to kuma daga hilwu alhilwu wato mai abu mai wannan ba mu dan karamin mai dan karamin kan alhilu wato abin da yake da zaki yake da ɗanɗano mai daɗi musamman da ya zaki annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son alhalwa wal asal duk abu mai zaki yana son sa sannan kuma yana son wato zuma sallallahu alaihi wasallama zare wacce din ka canza gidan zare ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana son abu mai zaki yana son zuma na aisha take ba da labari wannan shine sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama inda abu mai zaki ne yana son sa shi yasa aka ruwaito yana son dibino wanda aka hada shi da da da nono at-tamrul al-ma'jun bil laban larabawa suna da wani abinci yana da kyau eh, shi wannan abincin wato dabino ake samu sai a nika shi sai a sa nono kamar ina yadda ake dama fura to sai a cire 'ya'yan dabinon ka jarraba ka gani yana da daɗi kwarai da gaske in an cire 'ya'yan dabinon sai a sa dabinon sai a hada da nono sai a dama a dama idan ka sha ba magana kwarai da gaske ka san shi dibino yana da wani yana da wani sirri wato dan itace ne mubarak mai albarka a tattare da shi yana da amfani kwarai da gaske kamar yadda yana da daɗi ka haɗa dabino da kwakwa ka san daman kusan gidansu ɗaya idan ka haɗa dabino da kwakwa yana da amfani kwarai yana kuma da daɗi kafin ka samu abu mai daɗi irin sama za ka daɗe to annabi yana son abu wanda yake mai zaƙi mai ɗanɗano zuma kuma Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani tana da amfani malamai suka ce son da annabi yake yi wannan ba so ne na tashakki ba idan an ce hubbu tashakki son abu dan sha'awa kenan a'a amfanin da wannan abin yake da shi a gangan jikin mutum da lafiyarsa ita ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake kaunar wannan sallallahu alaihi wasallama akwai wani nau'in kuma abincin da suke yi shi ma a haɗa gari da zuma zuma sai a ɗebo gari a daƙiƙ ake cewa sai a gauraya da garin da zuma sai a sa shi akan wuta a dafa shi shi ma wannan yana da amfani kwarai yana da daɗi kuma an ce a duniya wanda ya fara ƙirƙiro wannan shine sayyidina Usman ibn Affan shi ya fara haɗa gari da nono a afon gari da zuma ya gauraya shi ya gauraya shi ya sha ba wanda ya taɓa yin wannan a duniya in ba Usman bin Affan ba sai kuma daga baya da mutane suke zuwa suke to hadisin na uwana hadisi ne sahihi riwayar bukhari da ahmad da imamu tirmizi sai yake nuna mana cewa ashe son abu mai daɗi ba yana nuna mutum yana da son duniya ba ne tun daga waɗanda suka fi kowa gudun duniyan an ruwaito suna son waɗannan abubuwa kuma arziki ne idan allah ya baka sai ka yi amfani da shi tunda allah ya baka halal ne ba haram ba to ka yi amfani da shi litastafid min hayatik so in an ga mutum yana cin abu mai daɗi ko yana shan abu mai ɗanɗano to kar a ce wannan mutumin yana da son duniya a'a da manzon Allah ma sallallahu yana amfani da irin wannan abubuwa قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ حديث إمام أحمد da imamun nasa'i da imamu tirmidhi kuma hadisi ne sahihi ummu salama ta matso da annab sallallahu alaihi wa sallama jamban mashwiyan in an ce jamban mashwiyan wato wani yanki na nama ko wani bangare na nama na dabba kamar ka ce ko cinya ko dai wani yankin nama haka gasasshe shine mashiwi an kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa akala minhu ya dauka ya ci sannan ya tashi ya je sallah ba tare da ya maimaita alwala ba annabi sallallahu alaihi wa sallama an ruwaito hadisai da yawa yana son gasasshen nama gasasshen nama yana son gasashen nama kuma ku tambayi masana nama da masana lafiyan nama a din nama ga baki ɗaya babu nama mai lafiya a jikin ɗan adam irin gasasshe ya fi soyayye da a baka soyayyen nama naman nan ko na dabba ne ko na tsuntsu to gwanda a baka gasa shi ya fi lafiya duk abin da aka gasa shi to wutar gawayin yana tsotse kitsan da ke ciki wanda ka iya yi wa adam illa amma wanda aka soya shi fa mai fa za a nemo daga waje a daɗa ƙara masa bayan man da ke jikinsa a daɗa tsunduma shi a cikin wani man su sha juna kai kuma ka zo ka haɗe gaba ɗaya ka shigar amma gasashe zai baka haƙiƙanin ɗanɗanan nama sannan in kana gasa nama za ka ga yana fitar da wani ruwa da wani mai yana ƙonewa to wannan ruwa da man da yake fitarwa ɗin yake ƙone shi to zamansa a jikin dan adam illa ne ai to shi yasa ko kaza ce gasasshiya to ta fi soyayya in dai kana da abin gasawa to a gasa maka ya fi a soya maka ta fi abin nan ita kuma dafaffiya kuma ta fi kuma soyayya Daga ci soyayyen nama kyamas kyamas kurmus kurmus din nan to gwanda a sa shi a ruwa a dafa shi ruwa ya ratsa shi to sai ka ci shi ma ya fi lafiya wanne ne fa hadari soyayye an fahimta ka san idan an ci annabi ya yi abu ya kamata a duba shi a ga meye fa'idarsa akwai fa'ida a rayuwa fa'ida a addini sallallahu alaihi wa sallama shi sa ko irin naman nan ne na layya zaka ga wanda aka gasa shi yana da wani ɗanɗano na daban ne ko kaza ne inda ake sai da kaza to gasasshiya ta fi tsada ko kajin tura wannan da ake ana gudun su yawanci ba a san saboda mai ya yi yawa to yadda za ka yi maganinta ɗauke ta ka ɗora ta kan gawayi kawai Allah in ta sha gawayi wannan man gaba ɗaya tafiya yake sai ka ji nama lafiyayye ka jarraba ka gani <laughs> Allah taimake mu wanda yake mu yanzu zamani ya kawo komai kawai da risho ake amfani gawayin ma an guje shi ba amfani da shi ana ganin ci baya ne amma dai yana da amfaninsa inda suka ci gaba za ga da dutse ma suke ga sabon gashi mai kyau kenan ina irin dutsen nan da ake samunsa a cikin yashi mai sumul-sumul din nan eh wanda ake wasa almakashi da shi ai yana da fa'ida wannan in ka same shi ka tara da yawa ka samu gaushin wuta ka sa a ƙasa ka ɗoɗɗora shi duk naman da ka ɗora shi akan wannan dutsen ka gasa shi dafuwa yake gasuwa yake lafiyayyen gasuwa musamman ka samu manya-manyansa za ga waɗanda suke zuwa saudiya suna sayan abinci a hotel-hotel za ga irinsu ne ake gasa nama a kansa yana da amfani kwarai amma mu zubar da shi ma ake ba mu san fa'idarsa ba kuma ka jarraba wannan ko a gidanka ne kake da dama ka jarraba ka yana da amfani kwarai da gaske yawanci wasu abubuwan nan da ake kawo su a zamanance wallahi illa ce da su suna da illa mutum zai zo ɗebi shekaru yana ci sai daga baya a zo a ce a abincin da kake ci ne akwai matsala a laji ka nisanci wannan to kaga mutum ya kamata ya kyautata abincinsa so wannan kenan yan uwana um, malamai suna faɗa cewa irin wannan nama da annabi sallallahu alaihi yake ci yana yana ƙarawa mutum ƙarfin ji yazidu fi sam'i yana kuma gyara wa mutum launin fatarsa da kyautata masa halittarsa irin wannan gasasshen nama sannan kuma an so an so ba dole ba idan mutum ya ci abin da aka dafa shi akan wuta kamar nama to ya yi alwala an so haka inda ka ci dafaffen abu da ya hau kan wuta ko gasashe ko dafaffe to an so ka yi alwala ba dole ba ne naman raƙumi shine malamai suka yi saɓani wasu suka ce dole ne idan mutum ya ci naman raƙumi to sai ya sake alwala wasu kuma suka ce sunna ne idan mutum ya ci naman raƙumi sai ya sake alwala kamar yadda yake a mazhabar shafi'iyya Allah ya musu rahama to amma akwai riwaya da ta zo sahihiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama duk abin da ya hau kan wuta in dai ya hau kan wuta to insha Allah ta'ala ba wajibi bane in an ci shi sai an yi alwala tarkul wudu mimma massatin nar kenan sannan hadisi yana nuna mana duk da gudun duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe yana cin nama ko kuma naman ma irin gasasshe sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن Abdullahi الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد عبد الله بن الحارث yake faɗa a hadisin imam ibn maja da imam tirmizi ya ce mun ci fa gasasshen nama a masallaci shine shiwa'an fil masjid shiwa ɗin nama gasasshe kuma a cikin masallaci kuma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi bin al-Harith ibn Nawfal al-Hashimi al-Qurashi kenan yana cikin manya-manyan Qurayshawa mutanen Madina kenan mahaifiyarsa ita ce Hund al-Hindu yarwar Muawiya wannan bawan Allah mutum ne masu taka tsantsan masu tsantsani sosai a rayuwarsu ya shahara yana da yana da wara yana da tsantsini mutane ne masu gudun duniya ya taɓa yin gwamna a basra wadda abdullahi bin zubairu ya sa shi lokacin da aka zo aka yi wata fitina allah raba mu da fitina fitina fitinatu ibn al-ash'af ake cewa ya fita ya gudu ya tsallake wurin fitinar ya koma oman lokacin hajjaj yana gudun kada hajjaj ya halaka shi sai ya rasu a can oman din shekara ta 84 allah ya masa rahama wannan abdullahi bin al-haris kenan sahabi ne na annabi to shine yake ba mu labari da shi aka ci nama gasasshe a masallaci kuma tare da manzan Allah sallallahu alaihi sallama manzan Allah duk da matsayin da Allah ya bashi ɗaukakarsa yana da tawadu'u sannan kuma yana tarayya da sahabbansa wajen cin abinci duk matsayinsa akan kawo abinci a ci tare da shi ba a cewa a shi nasa daban ne a'a har ruwaito yana ci tare da matansa yana ci tare da baƙi yana ci tare da sahabbai da yara ma yana ci sallallahu alaihi wa sallama ya gulamu kul yaminika wa kul mimma ya kai dan yaron nan suna cin abinci da shi yace kai ya ga yaro hannunsa yana yawo a cikin kwanan cin abinci sai ce kai ya kai yaron nan ka ci abin da ke gabanka ka daina yawo da hannu ka san kana cin abinci da yaro karami to bai da ka'idar cin abinci zai ci can ya ci can sai annabi ya ce kul bi yaminika ci da dama sannan yaro yakan ci abinci da hagun ɗabi'ar yaro in ba a koya masa ba to sai ya ce kul bi yaminika ka ci da damarka wa kul min ma yalika kuma ka ci abin da ke gabanka to a nan gurin idan da manzon Allah baya cin abinci da yaran zai gane kuskuren da suke wajen cin abinci ballantana yara musu so lokaci lokaci yana da kyau iyaye da mazansu da matansu a rinka zuba musu abinci su ci da 'ya'yansu akwai albarka akwai kulla alaka ta musamman tsakanin su 'ya'yan da uban kuma a lokacin ne zaka iya fahimtar yaran ya suke kowa da irin yadda yake za ga wani haɗamamme ne wani kuma za ga ba fiye damuwa da cin abincin mu za ga wani hannun sa yana yawo suka koya mai in ka zo cin abinci da mutane ga yadda ake za ga wani shi kullun cutarsa ake in dai za a ci da mutane to kafin a yi loma wato kafin ya loma ɗaya an yi uku to sai ka gane kaga wannan in ka kai shi wani wuri masu gaggawa za su masa illa kenan <laughs> sai ka ware shi daban to ci tare da su ɗin yakan sa mutum ya fahimci abuwa masu yawa 'yan uwana kuma babu wata matsala a ciki ba wata matsala ba wani magana wani yaro zai rena ka ai kaza ko kuma mutum bai da lokaci kana da lokacin da zaka je ka bukatun ka na duniya yi so don Allah mu jarraba wannan mu abin nan su ma iyaye mata su rinka kwatanta wannan yana da kyau kwarai da gaske kun gani ita ce wannan sunnar fa ba wai baka bane aiki in an ce annabi yana yi mu yi wannan zai taimaka kwarai sallallahu alaihi sallama kamar yadda ya karantar da mu annabi yana tarayya da sahabbai a cikin abinci kai har abin sha hakan zo a jera layi ana sha in an sha ce kai sha ka bani suna murnar annabi sha ya ba su sun sha sauran manzan Allah har bakin su suke sawa daidai inda annabi yake sawa sallallahu alaihi wa sallam an zo da wannan nama ɗin gasasshe annabi ya zauna ci da sahabbai aka ci wannan abin ya faru ne lokacin da ake yin itikafi lokacin kowa yana masallaci da aka kawo bai shige ya ware ba aka yanka masa nasa yi na kowa ba sai aka baza shi a tsakiya kowa ya zo ci tare da shi sallallahu alaihi wa sallam sannan hadisi yana nuna mana ashe ya halatta a ci abinci a masallaci ko ba ka bane tunda ya ce fil masjidi mun ci nama gasasshe a masallaci ya nuna mana halaccin a ci abinci a masallaci amma da sharaɗin kada a ɓata masallaci adamu takziri kasan akwai waɗanda suna da ƙazanta ƙwarai da gaske masallaci kuma wuri ne mai tsafta kuma wuri ne na kowa da kowa kada wajen ɗabbaka wannan sunnar wani ya je ya ɗauko ƙwaryarsa ta tuwo ko kwanansa na abinci ya zo ya baza a masallaci ce za mu tabbatar da sunna wannan ba daidai ba ne ka tabbatar da sunna ka lalata masallaci ka tabbatar da sunna ka haram so kuskure ne in za a ci din a ci a gyara sai a gyara ko idan ko ba za a gyara ba to a ci a waje duk inda ake hana a ci abinci a cikin masallaci saboda mutanen da Allah ba sa kiyayewa su gyara musamman mutanen mu masu tarbiyya tasu irin tasu ta daban dibi da mutum zai ci yana masallaci ya yi sallah ya zo sallah zai yi buɗe baki in ya ci dibinan nan wannan itacen ɗan dibinan ba zai iya sa shi aljihunsa in ya idar da sallah ya jefa da shi a waje ba sai ya ci kurkuya maka shi ya ɗaga maka kafe da zira ma shi ƙwarai kuwa mutum zai sha lemu wannan 'ya'yan lemon mai kwaya dan tofo shi ko ta ma ga wurin da aka tanada dan a sa dan kada a lalata masallaci sai ya tofa shi a nan mutum zai zo yana mura yana fidda majina idan ya share ya share sai faki idan makocinsa sai goga shi a kafin din warai ku da gaske duk wannan mutanen mu suna yi me yasa kake ganin datti a jikin kafet ko a wurare masallaci me yasa saboda masu sallan ne ba sa kiyayewa mutum sai ya ɗebo da dattinsu sai abin nan ko mutum ya zo yana zaune aljihunsa akwai datti ya rinka ciro dattin aljihunsa yana zubawa masallaci ka nutsu sosai ka rinka kallon mutane to kaga yana da kyau mutane akwai musu mutunta masallaci akwai wanda ya samu aljanna saboda share masallaci share masallaci kawai Allah ya ba shi aljanna kai ku yanzu a garin ku mai share masallaci ma sai an nemo shi an biya shi kuɗi saboda baka da wannan lokacin amma kana lokacin hira za ka iya zuwa kai awa uku a majalisar ku amma masallacin unguwar ku yana da datti ba ka iya sun koyawa ka dan ba da minti talatin ka share ba so duk waɗannan abubuwan ya kamata mu sa su a lissafi jama'a mu kyautata wani mutum ya kawo manzan Allah kuka sallallahu alaihi wasallama cewa shi fa yana zuwa da abinci mai yawa akan bashi abinci mai yawa idan ya zo ci to amma wallahi sai ya cinye shi gaba ɗaya baya ƙoshi ya ce duk yawan abinci baya ƙoshi da shi gyare shi yake tas kuma ya tashi kamar bai ci ba ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam a taimaka masa to shi manzo Allah ya ce yaya kake cin abincin kai ɗaya ne ko kai da mutane ci shi kadai yake ciwo saboda ai baya koshi yaushe zai gayyato wani saboda baya koshi ce zai gayyaci wani ba sai manzan Allah ke cewa da shi la ta'kul munfaridan ka daina cin abinci kai kai kadai cin abinci mutum shi kadai baya shi koshi amma in kana ba wai ba a koshi gaba ɗaya ba abinda annabi yake so ya ce albarkar abinci idan kana ci da wani kuma ka lura shi yasa ya faɗa hadisi ba'amul wahid yakfi isnain abincin mutum ɗaya wanda mace ta zuba ƙwaryar mutum ɗaya insha Allah mutum biyu za su ci kuma su ji alhamdulillah kuma ta'amul isnaini kafi thalatha abincin mutum biyu kuma zai zama yayi daidai da na mutum uku kuma na so ka jarraba wannan yanzu abincin da zaka ci kai daya ka kira mata ka kuci tare wala sai ga kun ko rage shi in ba sa aka ba wataran kuma aka zube ma shi sai ka tashi shi kai kai kade kaga akwai albarka kenan wannan duk yana nuna mana malam ukhuwa islamiyya yan uwantaka ta musulunci kuma mu rinka tunawa da yan uwanmu to shine maza Allah ce da wannan mutumin kulma a jama'a ka rinka cin abinci tare da mutane lallai albarkar abinci tana samuwa ne yayin da mutum yake ci tare da mutane so wannan kenan kala haddasa na mahmudu bin gailan kala haddasa na waki'un kala haddasa na mis'ar an abi sakarta jami'a bin shaddad an ilmughira ta bi ne abdullahi an ilmughira ta bi ne kala صففت مع رسول الله آه، ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فهز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك حديث صحيح رواية إمام أبو داود دا إمام الترمذي abin da ya faru kamar yadda mughira dan shuba ya ruwaito yake cewa na je bakunta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine dhiftu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za'ata lailatin a wani dare muna nan muna zaune sai aka zo da jamb in an ce jamb wani bangare na nama kamar yadda na faɗa ko cinya ko wani yankan nama haka gasashe amma mai yawa da aka kawo shi saboda girmansa sun ma'akaza shafarata faja'ala ya huzu sai ya ɗauki wuka yana yanka shi ne ya huzu ina irin an kawo nama ka dauki wuka kana yayyankawa wannan shine hazza ya huzzu a larabci yayyankawa mugira dan shi ya ce fa hazzali biha minhu ni ma din sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yankan min wannan nama din da wannan wuka din ka duba wani tawadu fa annabi yanka masa ibashi Allahu akbar yace muna cikin wannan yanayi faja'a bilalun sai ga bilal ibnu abi rabah ladanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo me kawo shi yu'zinuhu bis sala yana sanar da shi al'adhan da mun sanarwa al'ilam wa azim fi nasi bil hajji kalmar azim tana nufin a alim ka sanar ko ilim ka sanar da mutane yana sanar da annabi cewa lokacin sallah fa yayi fa alqa shafarata wa qala ma lahu taribat yadahu ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin sallar nan yayi kawai sai jefar da wukar sai ce malahu taribar yada sai ce me faru me same shi taribar yada kalmar taribar yada nan laraba sun yi amfani da shi ne wajen nuna abun mamaki <coughs> ina fatan kuna fahimta sai ya ce mu mujina yake ma da labari sai ce wa kana sharibu qad waffa a lokacin gashin bakin bilal shine sharib sharib gashin baki ya cika shine kadwafa yi tsawo gashin bakinsa ya tsawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi a qussu laka ala siwak bari in rage maka shi ka duba tawadun annabi bari in rage maka shi ala siwak a bisa gwargwadon wato tsawon aswaki abinda malamai suke faɗa nan shine mutum zai ɗora asuwakin a bakin shi to idan har gashin bakinka ya wuce wannan asuwakin ba fa dogon asuwaki ba yawwa dan matsakaici idan har ya wuce wannan to sai a rage shi a dandatse shi kuma shi daman gashin baki daman aslan ba a ma son sama ya haɗe yawa kullum so ake a rinka dandatsa shi kuma ba a so kuma a sa aska a katse shi gaba daya a'a sai dai dandatsa ya zama dan shebin dinsa sama sama haka ake a dan barka dan wannan shine sunna gemu kuma a bar shi kada a yanke au qussahu ala siwa ko kuma annabi ce ka yanke shi ko ka rage masa tsawo ala siwak kamar wato a bisa tsawon aswaki so a nan gurin abin da za mu fahimta kamar yadda shi um, abu musal ash'ari ne ko al-mughira bin ba Allah ya masa rama yake cewa mun je bakunta da annabi to ina ne aka je bakuntar gidan wata mace ce suka je bakuntar mai suna daba'a Bincin Zubairu bin abdul muttalib tu wata mata ce yar gidan Zubairu ibn abdul muttalib a tare da manzan Allah akwai mughira dan shu'ba aka kawo musu abinci da nama a ciki shine dauki wannan wannan din yana yankawa shine mughira ki ba mu labari akwai abinda na manta ban faɗa ba wannan tsuntsun da muka yi ta fafata da ku um, wani ya binciko sunan shi ne to ni na na binciko an ce wai dai mu dai anan a hausa dai fakara muke ce mutu eh fakara haka dai wani ya ce mu amma dai ba ni gaskiya ban gama gamsuwa ba saboda ba mu da shi ne amma dai zan dada zan dada wa insha Allah ta wa ta'ala ai afwan ba fakara ba zalbe kai zalbe ai an san zalbe ana jin ana cewa zalbe ko to zalbe ake ce da shi saboda fakara fakara ai dan karami ne kamar ayan kaji so sai ku dada bincikowa ku ji ko za a dada samun karin bayan dan kan na manta ne dan ya shiga cikin abin nan kaset to wannan kenan wannan ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yana yana zuwa bakunta wuri da za a dan bashi wani abu ya dauki wani su tafi da shi idan dan gayyace ka wani wuri na dan mutunci da kimantawa za a dan baka wani abu na dan ci to kira wani sai ka sai ka dan ya raka ka shi ma ya dan amfana abu na gaba wannan yana nuna ashe su a zamanin su sukan mutunta annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi mara abinci kuma yakan je bakunta gidan mata kuma su dafo abinci su kama galiban za ku ji in dai annabi ya je bakunta wani gida za ku ji an kama abinci saboda su a wajen su falarabawa mutunci ne mutum yanzu wajen ka bashi wani abu mu ma a hausawa muna da wannan al'adar yanayi ne dai na zaman bariki kawai ya sa kawai aka daina yi so mu yi koyi da shi Allah ana cikin wannan yanayi annabi ya ɗauki wuka ya amfani da shi malamai suka ce in dai nama ya kai matsayin jam to da wuka ake yanka shi akwai naman da in bai kai jam ba shi kuma da ba kawai kashin zaka ɗauka kana yaga duk naman da zaka ɗauki kashin ka sa a baki kana cira to wannan ba jambu ba ne amma wanda ya kai matsayin aljamb to wannan sai da wuka kenan a cikin nama din za ga akwai wanda ya fi karfin yanzu za ka ɗauki cinya guda ne kana yaganta to kaga jambu kenan akwai wanda kuma da hannu ne za ka rinka za ka rinka cira ko da kwa naman kaza ne ko kaza yanzu kaza guda za ka ɗauki kaza guda ne ka yaba a bakinka dole sai an babbancara rata. to idan tana da girman nan kamar rabin kaza shi ma jambu ne to wannan ya nuna mana halaccin amfani da wuka din wajen yanka nama idan za a ci kuma ana nan a cikin wannan yanayi sai ga bilal ya shigo ladanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya ce ya rasu da lokacin sallaye ke ya sanar da shi kenan ba nesa ba yake da gida da masallaci malamai suka ce wannan yana nuna mana bilal a matsayinsa na lada ne? yana bibiyar lokacin sallah yana lura damar hakkin ladan ne ya sanar da limami ko da baya an kira sallah ai an kira sallah ya ji amma zai iya yiwa ya faɗaka yana wani abin ya rabkana yana wani abin to sai ladan ya sanar da shi to sau da yawa za ku ji ana cewa ladan bilal ya ji ya sanar da annabi ya kunkwasa masa cewa lokacin sallah yi wannan kuma aikin ladan ne kenan shi ya kamata yi ba ma ne zai je ya ce liman lokacin sallah ya ba a'a sai ladan in fa sunna ne sai dai kuma an gargajiya ne ko wani abu in ka ga ma mutum yayi ko wani yana wannan to ya shiga wani abin da bai shafe shi ba inda hula cewa aka yi ajiye ta aka kar a sa ta a kafa duk wanda kaga ya dauki hula ya sa ta a kafa to ka sa akwai matsala ko ba ka bane yawwa to mu kula da wannan sannan kuma suna da kula da sallah kula da sallah ana da kula da sallah me kula da sallah ka duba labarin yana zuwa wukar ma jefar da ita kai akwai fa hadisi da ya nuna cewa ma in an yi ikama ma in aka kawo abinci in dai akwai bukatar abincin a ci abincin ikamar a dakatar da ita da ma ka duba nan saboda muhimmancin sallar annabi ana gaya mai labarin ya jefar da wukar ya zo a riwaya sahihiya na na'isha aisha take cewa kana suna sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wato taimakawa iyalinsa da ayyuka na gida abubuwan nan da mata suke annabi da shi ake ku duba matsayinsa da darajarsa da daukakarsa tankaɗe ne yanka kubewa ne tsincewa ke ne busa ne shara ne hura wuta ne wanke-wanke ne surfe ne daka ne nana aisha ta ce da annabi ake ba kai alhaji kullum kana turaka kullum wani ce tab shi a tsakar gidansa ma sai wata shida ma bai je ba gidansa akwai inda kai wani wallahi cewa shekara sai shekara ma bai je ba daga shi sai dai a dafo a kawo masa kawai ya haji a yana da kyau mutum ga dan wa ko ka je ka ga dan wani abu ko wata yar wayar wuta an bata tana dan lagai lagai kar ta je ta kona maka gida yana da kyau kuma shi kansa sarrafa gidan yana da kyau mutum ya dan zagaya ya duba dakin yara ka dan shiga saboda ka gaya suke yi ko shiga ka gani ita kanta ɗakin iyalin naka shiga ka ɗan duba ka gani ko ana ɗan yin wasu abubuwa da ba daidai ba ko ana ɗan almubazzaranci kicin ɗinka rinka shiga wani lokacin kuma gidanka ne zauna cikin iyalinka tsakiyar iyalinka a yi da kai kuɓe ya ce za a yanka ku ce ku bani in yanka za su yi ta mamaki amma ka ka kore musu wannan abun ayi da kai jama'a annabi yana yi ba shi kenan ba manzo Allah yana yi so wannan rayuwa ta boko boko wani zamananci zamananci da nuna isa da mutum zai rinka yi kuma a gidanka ka takura wa kanka yanzu wani zai zo ya zauna a gidansu ya yi ne a gida ya zauna yana cikin ɗakin sa zai fita ba ya rasa abin da yake damunsa a bugo masa waya ma a gaisa ma ba wanda zai bugo masa yana cikin kunci fita tsakar gida ka zauna da iyalinka yaranka sun dawo makaranta ka ga shigowar su abin nan zauna tare da su yana da daɗi kan mutum ya kuntata wa kansa akwai abubuwa suna da muhimmanci a rayuwa mutane ba sa ganewa suna da tasiri wajen daidaita maka wato rayuwarka ka ji daɗinta mu'amala ce kuma ba wai wani abu za ka ci ba wani abu za ka sha ba duk mutumin da ya kuntace kansa ya ɗauki kansa shi wani ne to yana da wahalar rayuwa amma wanda ya zama yana sauƙin sha'ani mutum ne mai mu'amala da mutane mai sakin fuska a gidansa za ga kamar ba shi ba yana mu'amala da 'ya'yansa yana shiga cikin matansa to wannan za ga bai da tension damuwa ta yawa za ga kullum yana da sakin fuska amma wanda ya zama to kullum nikabi yake a rufe to wannan damuwa ta fi masa illa yanzu yanzu zuciya sai ya samu heart attack sai ya mutu kana kwanci sai a zo a ɗauki gawanka ka aika mutu saboda damuwa ta karka amma zauna a yi wasa da dariya da abin da sakin fuska da iyalinka to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wannan in izal keɓancewa mutum ya ware kansa ya ji cewa shi daban ne ba ruwansa da mutane to gaskiya yana da haddi kada mutum ya matsanta wa kansa da yawa ka gani yanzu hikima ta annabi malam in ana karanta masu suna annabi za ka yi mamaki ka duba shagulgula da yake kan manzo Allah amma a ce wai idan ya shiga gidansa da shi ake mu'amaloli sai aka ce da Aisha to yaya in an kira sallah ta ce tab ai ana kiran sallah ba za ka gan shi ba komai bari yake da ya ji kiran sallah sai ya watsar da komai sai komai a tunkari harkar ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa yake bin su kaga in girma ne da matsayi ai ai su ya kamata su je su gaishe shi ko a ɗakin shi shi annabi to ya zo a riwaya sahiya annabi yana bin ɗakin matansa ɗaya bayan ɗaya kuma ya je ya gaishe su ba kamar yanzu fa kai ne fa ka je ka gaida matarka ba wuce fa baya wannan fa gaishe ta ba ba mala to shi yasa haka ake rayuwar yanzu su ba za su gaishe mu ba mu ma ba ma gaishe su girman kai ya hana mu muna ganin ya za ka je ka gaida mataka haka ake faɗa ita ma kuma tana ganin kai kullum ana tare sai an je an gaishe shi wani ya magana ya ce ba a gaishe shi to ba ta ce muna tare da kai kullum sai na zo na ce kuma ina kwana matan ba washe ba ri kenan so annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin su daki daki idan ya zo sai ya bude labule ya sallama dakin iyalinsa sai shiga sai zauna ko da ba ranar girkinta ba sai ya zauna a tattauna a yi hira a yi komai da komai sannan sai ya tashi sai tafi sai je ɗakin wata ita ma wallahi haka mata nan suka suka ce haka annabi yake mana dukan mu yanzu mu anan in aka sha iska ƙila mutum sai ce ka ma gaskiya na akwai reni a ce matanka sai kai zaka bi su ana iya faɗan wannan amma lokaci lokaci ba laifi su zo su gaishe ka kai ma kuma ka je gaishe su na'am eh za ta ji daɗi kwarai da gaske ai ba su yadda ba matan wannan zamanin a ba koya musu bane malam ai abin da ka gina gidanka shine ayi. kiransu za ka ce ga abin da annabi yake yi wannan gargajiyar da jahiliya ai bai kamata mu yi ta ba wata kuma ai tana jin daɗi cewa ba ranar girkinta ba ne ka zo ka gaishe ta za ta ji daɗi har ma zargin ka ake yi ai baka zo ba sai ranar girkin ka ka kewayo in ba ranar girkin ba za ka zo ba mu kula da waɗannan abubuwan jama'a suna da muhimmanci to wannan gargajiyar da muka gina iyalanmu shi yasa muke wahala su wahal da mu mu wahal da su a wata riwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama idan dare yayi gaba ɗaya sai su haɗu matan a ɗakin wacce take da girki sai a kawo abinci sai su haɗu su ci tare su zauna su yi ta hira su tattauna ka duba fa annabi fa da matan matansa yana zama yana hira da su wallahi akwai matar da take tsakanin tsakaninta da mijinta wallahi ba ta isa ta je ta tsaya ta mai magana ba sai ce ki rubuta ƙwarai kuwa ina ga ma ni wannan da ni aka yi maganar nan take faɗa kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ki rubuta ta ce ko kuɗin cefa ne yaro bayi da lafiya tana so za ta je unguwa za ta je asibiti tana da abun nan tunda yar boko ne shi ma dan boko ne sai ta dauki takarda ta ta writing notes ji ko sai ta bayar idan kuɗi ne za a bayar sai hada ya bayar idan wani jawabi ne in ya gada bukatar ya yi mata magana ya mata magana in ba haka ba abin nan yaya aka yi wai wallahi bai da lokaci ne bai da time sai hakuri bai da lokaci wallahi yana shagulgula sun masa yawa it's very busy <laughs> ah, baba ana karanta maka abin da mutanen suke abin zai baka mamaki to yanzu dan Allah wannan jin daɗin rayuwa ne waɗancan mutanen da zaka je ka ba su lokacinka sun kai iyalinka daraja ba su kai iyalinka ba ba su kai iyalinka ba akwai wanda kuma daman zai daman da kararrawa ne ba fanawa ne ba fa da kararrawa zai kira ki kyar ta taho tana jira kuma bai bude kofa ba sai ya bude tukuna ni ya gama abin da yake zai bude ta shigo akwai wanda lokaci yake sawa iya minti kaza ne sai tashi ki tafi wallahi ƙwarai kuwa mazan zamani kenan Allah sawa'i amma in dai matan banza ne karuwai kuma in za a tafi kasashen waje su suke taryansa a airport su suke kama masa hotel da su yake yawo da su yake komai suna nan mutane marasa tsoron Allah mutum ya wulakantar da matansa na halal a nan ya je waje kuma matan banza suna taryansa su har airport su suke rako shi wallahi amma matansa na nan a'a da matan daurin aure ne da salatin annabi eh ba ruwansa da su so mu gyara in ba ka ba daga ta gidanka kaɗai sai ka shiga jahannama Allah ba karfa a maka wani dogon hisabi ba magana ka yi sallah ba kai sallah ba ya kasuwancinka a tsakaninka da iyalinka kurin ai maka hisabi wallahi ka tafi jahannama warai ko da gaske a ah, ai su matan bayi ne ka je ka ɗauko 'yar mutane ba dangin iya ba na baba har kawai ta ganka ta tana so kai ma kana so a ɗauko ta a kawo ta ta ta maka bauta kai kuma ka zo kana azabtar da ita kuma shi kenan ka yi sikelin ka wuce saboda kana da dama kana da waye ba shi yasa yawancin su matan manyan nan wallahi da direbobin suke tsaya direba to mijinta bai da lokacinta sau da direba suke harkokinsu da direba ko yaron mai gidan a kasuwa ko yaransa a ofis shi za ta samu ta riƙe shi ne mai gidan na biyu number two kenan wallahi malam a shi sa malam wasu abubuwan ana Allah da ya sauƙi Allah gyara mana halin mu na kiyaye mu ubangiji Allah ya tsare mu ubangijin da ya halicce mu shi ya san ɗabi'un mu ya san halin mu kuma ya ba mu shari'a ya shiga yadda ya kamata mu rayu manzo Allah yana kula da sallah kuma yana kula da iyalinsa sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan yana nuna mana muhimmancin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna duk lokacin da kaga mutum yana cikin wani yanayi mara kyau ta faɗakar da shi kamar yadda ya yi masa magana akan gashin baki ya ya rinka ragewa ko ba haka bane dai yana nuna mana kyakkyawan ɗabi'a kenan akwai wanda za a ganshi gashi baki kamar muzuru yayi yawa ka rage shi don Allah kuma abin da ya ma a bar gashin bakin a kwashe gemu to wannan ya haram ne ba daidai ba ne kala haddasa wasil ibn abdul a'ala kala haddasa muhammad ibn fudai an abi hayyan at-taimi an abi zur'a an abi ta kala utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufiya ilayhi zira an zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da nama sai aka daga masa zira'i an gane ko aka daga mai zira'i wa kanat tujibuhu zira'i yana burge shi sallallahu alaihi wasallam fa nahasha minha annabi sai ya nahasha wato ya yaga da bakinsa kenan ya ci shine nahasha annahashu a larabci shine tanawulu shay'i bi jami'il asnani ka sa abu a bakinka da haƙori nan kai burge shi to haka annabi a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki naman nan yace yace ana annabiyu la kadhi yace ni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya ba kuma ana sayyidu walad ibn adam yawmal qiyamah wala faqr ni ne shugaban dan adam gaba ɗaya a tashin alkiyama ba tare da alfahari ba shine wani malami ya kuskure wajen bayani a wani ƙauye yana bayani ya ce to kaga wannan ya nuna manzan Allah ma ya santi sai wani ya ce tab lalle ka zama kafiri kuwa <laughs> wani ya gaya masa cikin masu sa. to kaga shi ita kalmar santi din mu a wajen mu ai ai kamar tawaya ce ban sani ba ko yadda da ya fahimta kamar mutum ya dan fita ne daga wani yanayi ya sa ya tashi daga inda yake ya fita daga hayyacinsa ya ji ya yi wani abu to shi wannan yana ganin ya za a danganta annabi sallallahu alaihi wasallam santi kuma kai ma din ba mamaki tunda yau da gobe ka saba an faɗa din ka ji ka ji haka so ku lura da wani abu guda al'adar mutane kowa da irin tasu yanzu a can babu wani abu ne santi normal ne normal yanzu muna tafiya da muke karatu a madinan da larabawa malaman suna daukan mu tafi irin excursion din nan haka a tafi ko ruwa ko wata jiha haka a kai mu je mu zauna haka a kawo abinci ana ci wallahi in ka ji larabawan nan ba ma wai malaman ba hatta sauran waɗanda ba 'yan najeriya ba in ka ga ana cin abinci irin abin da suke yi sai dai in dan najeriya ne kawai sai kifa kai kana dariya su ba su damu ba ba san wani abu wani santiwa ba san shi ba sai mutum sai ya fara cin abinci in ya yanko maka wani abun da <laughs> ka yi babaki ba san da shi ba to kaga ba za a musu hisabi da wannan ba mu mu ne a wajen mu muke da wannan so janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a girmama shi kuma mutum ya san irin lafazin da zai amfani da shi ga shi annabi kar ya danganta shi ga abin da bai dace ba so an ruwaito a riwaya annabi yana son nama na zira'i sallallahu alaihi wa kuma yakan sa ya gayaci sallallahu alaihi wa sallama saboda nama ne da ya fi saurin gasuwa ko dahuwa kuma yana da taushi babu bayi da tauri ba jani in jaka bane kasa akwai naman da za ka yi ta yi ka yi ta ka yi ta sai dai ka hakuri ka tura shi a haka sa je su daidaita a can wannan kenan kuma yana da ɗanɗano mai daɗi shi nama na zira'i shi sa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya an ruwaito yana son wannan yana kuma ci sallallahu alaihi wa alihi wasallama um, wannan yana nuna mana ashe ba laifi a cikin wani nau'i na abinci mutum ya fifita wani kala a cikin abinci kamar ya fifita wani kala ko wani nau'i yanzu me yasa aka ce annabi ya fi son zira'i a cikin naman a cikin naman a dabba saboda ya fi saurin kuwa sannan kuma bayi da matsalar ci cikin sauki zaka ci so ba laifi ba ne dan kamar mutum ya ce ya fi son naman kai ko ya fi son na cinya ko ya fi son hanji ko ya fi son wani abu makamancin wannan saboda tsabar yadda annabi yake son zira'i shine ya zo a hadisin Abu Dawuda da Tirmizi sai wata bayahudiya ta yi masa ta sa masa guba a cikin zira'i ta kawo mai hadisin ƙarshe kenan da mu tsaya qala hadisa muhammad bin bashar qala hadathana abu daud an zuhair ya'ni ibn muhammad an abi ishaqa an sa'd bin عن عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الزراع النبي زراعي ينا برجيشي نام زراعي قال wai an san zira'in kuwa ina ta faɗa dai kalmar larabci ne yanzu a hannuna nan wannan shine zira'i ko nan ko me sunan shi da hausa eh damtsi ko a wannan ne damtsi ai wannan daga nan zuwa nan naman nan nam gajala eh sangalali ƙwauri kenan ko karfata suna cewa karfata wasu to wannan kenan yace ce wa summa fi zira sai aka je aka sa masa summu guba a cikin zira'i wa kana yara anna yahuda sammuhu annabi yana ganin cewa yahudawa ne suka sa masa wannan wato ainihin guba din insha Allah idan mun zo sati mai zuwa za mu yi bayani yaya aka yi har aka yi wa manzan Allah sammu kuma annabi shi ma sammu zai kama shi kuma ya kama shi a matsayin sana annabi sannan waye masa sammu insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya rangwanta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan ya ce da Allah akaram kalla ana so a bayani ko ƙarin bayani akan hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya wanka da ruwan da mace a ta yi amfani da shi ko shi namiji ya yi da ragowar mace ko mace ta yi da ragowar namiji eh hadisin yana na hafiz ibn hajar al-asqalani ya ruwaito shi ba haramu bane makaruhi ne kawai dan an samu riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wanka da ruwan maimuna matarsa ce maimuna yayi wanka da ruwan da ta rage to amma dai abin da ake nuna inda hali mutum ya samu nasa ruwan ya yi amfani da shi shi ya fi ya ya wannan ya amfani da sauran wadda mace ta rage ba wai dan mulakanta ko tozartar da ita ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh